yanzu kuna zaune ku biyu a haka ta ji taɓa yar uwarta kai kaza na ki ya burge ni kaza na ki ya burge ni ko taɓa jikinta waya mutuwa a shi ko ba ku san me wa kana ba ko kun kuma kun kawai tana yi sai ku ce hmm. ai kawai irin suna yi ne a friends da haka an daɗe ba a haɗu ba sai sa ake yin irin ko daga tagant ta sai ta naɓa ce mata oyoyo ta ne ta zan nisa lesbian yana da hatsari a yamaci domin lesbian wasu ba su da ɗan namiji ya taɓa su gwara mace ya wasu ta su to daɗin mai zaki ce domin yanzu ba kowa da za ka ce ma ɗan wani ɗan iska ko ga wancan ka ce wata 'yar iska ba kyau gwara ku ringa addu'a Allah ya shirya domin shirya shi muke bukata ko da ake lesbian lesbian rediyon tabbas babu kyau amma abu ɗaya ne saboda me yasa saboda ke yanzu za ki ga mace ta ci wanka iya wanka ta shiga gidan yar uwarta mace ita ta iya ɓata duk lokutukanta da awanninta a kanta domin ita wannan yar uwarta ta rinka tattaɓa ta su ji daɗi su biya wa kansu bukata wa billahi duk da dai babu kyau to yanzu ni dai a nan zan dakata sai ku ci gaba da bibiyar domin ku samu ci shirye-shiryen masu daɗi